ana yi ne don a kawar da shi don a rufe bakinsa don a maida shi ya zama tarihi saboda rigimarsu da suke yi da malamai 'yan uwansa da wasu masu kuɗi da wasu sarakuna sun rasa yadda za su da shi ganduje suka roƙi ya shigo rigimar ya tallafa musu shine da aka shirya wannan abin da aka shirya in da mutum bai gane ba to yanzu mutum wajibi ne ya gane in ko mutum har yanzu bai gane ba to in ka ce mai bai da hankali bai da tunani baka zage shi ba baka kuma yi kuskure ba saboda haka babban dalili na biyu babban dalili na biyu shine na siyasa shine muka ce dalili ne na siyasa kasancewar zaɓe na shekara ta 2023 dab da yake da faruwa to abin da ya sa aka ji shuru har yanzu ba a ayyana ranar hukunci ba wato ita gwamnatin kano karkashin jagorancin abdullahi umar ganduja tana tsaka mai wuya akan wannan dambarwa akan wannan kin zama la idan yanzu zaɓe 'yan kwanaki ya rage ya zama na da baturo yake cewa between a devil and the big blue shine abin da gwamnatin take ciki shi yasa aka ji shuru har yanzu ba a ayyana ranar da za a yi hukunci ba me yasa idan yanzu dab da zaɓe aka yi hukunci aka ce an wanke malam abdul bai aikata laifi ba to gwamnati tana tsoro kada malaman maja da magoya bayan su su gamu da su ranar zaɓe wannan kenan ko kuma idan aka zo aka ce an samu malam abdul da laifi aka hukunta shi gwamnati tana tsoron ta game da fushin 'yan ashabul kafi a ranar zaɓe to wannan zai iya zama babban dalili wanda ya sa har yanzu aka ji shuru ba a ayyana ranar da za a yi hukunci ba balle a zo a yi hukuncin muka ce dalili ne na siyasa kasancewar yanzu zaɓe dab da faruwa yake gwamnati kuma ta samu kanta a tsaka wuya idan aka yi hukunci yanzu tab da zaɓe aka ce an wanke malam abdul ba a same shi da laifi ba gwamnati za ta gamu da fushin malaman maja da mabiyansa ranar zaɓe. idan kuma aka ce an yi hukunci an samu malam abdul da laifi an hukunta shi gwamnati za ta gamu da fushin yan ashabul kafi ga nan da yawa kamar 'yan cana ranar zaɓe su zo su yi lugudan ƙuri'a a kada jam'iyyar gwamnati da ɗan takarar gwamna. to wannan zai iya zama dalili babba na siyasa da ya sa har yanzu aka ji shuru aka ji shuru kamar an aiki bawa garansu, ba a ayyana ma'ana hukunci a wannan shari'a ba yau kwana wato ɗari da bakwai da rufe kes ɗin wanda ake tuhuma a tsarin doka kuma da ta ce kada a haura yau kwana sittin da biyar ya rage tsora kwana ashirin da biyar wa'adi ya cika wanda sashe na ɗari biyu da da casa'in hudu, ƙaramin sashe na ɗaya ya faɗa na kundin tsarin mulkin najeriya na alif da da da ɗari tara casa'in tara. kamar yadda aka mai gyara to a nan bisa wannan dalili na siyasa al'ummar musulmai abinda za mu yi la'akari da shi wato a nan gwamnati ganduje tana so ta fake karkashin sashe na 294 karamin sashe na biyar na kundin tsarin mulkin najeriya na 1999 kamar yadda aka mai gyara inda yake cewa a judgment delivered after 90 days of the last address will not be invalid if the delay has not occasioned a miscarriage of justice to nan gwamnati take so ta take da wannan sashe ɗin wato ma'ana kamar nan sashe na ɗari biyu da casa'in da hudu ƙaramin sashe na ɗaya kamar ya ba da abu shi kuma ƙaramin sashe na biyar kamar ya ƙwace again wannan sashen ya ce ko da an haura kwana casa'in ɗin ko da kwana casa'in ɗin da aka ayyana a ƙarƙashin sashe na ɗari biyu da casa'in da hudu ƙaramin sashe na ɗaya an haura ya wuce to ko da an haura da kwana goma ko ashirin ko talatin yadda ga shi karamin sashe na biyar din bai ma yi specifying in kwana nawa aka kara shi ne zai zama invalid in kwana nawa aka kara kawai ya bar abin saki ba kaidi ma'ana ko da wani kwana casa'in din aka sake ɗorawa akan wa'adin kwana casa'in na farko idan ya cika aka yi hukunci to wannan hukuncin ba za a ce bai yi ba sai idan za a iya nuna sakamakon wannan jinkiri na ƙarin kwanaki da aka yi bayan cikak kwana casa'in na farko an samu ɓarin adalci to in za a tabbatar da wannan to shine hukuncin da za a yi shi bayan kwana casa'in zai zama invalid zai zama null and void ma'ana ba za a karɓe shi ba to sakamakon wannan dalili na siyasa wanda gwamnati take tsaka mai wuya inda aka yi gwamnati tana ga za a samu matsala tunda yanzu magana ake ta zaɓe magana ake ta ƙuri'a kuma ana cin zaɓe da ƙuri'a ɗaya ana faɗuwa zaɓe da ƙuri'a ɗaya kuma wannan zaɓe da za a yi na shekara ta da uku zaɓe ne wanda da alamu kaci kaci baka ci ba baka ci ba to duk in aka yi hukunci yanzu aka saki mala abdul malaman maja za su yi fushi da magoya bayan su saki zaɓar jam'iyyar gwamnati da ɗan takararta in aka yi hukunci aka hukunta mala abdul jabbar yan ashabul kafa za su yi fushi su ki zaɓar gwamnati da ɗan takararta yawwa to shi yasa a fahimtar mu muke zargin gwamnati tana so ta yi amfani da sashe na 294 karamin sashe na biyar inda ya ba da dama ko da an haura kwana 90 din in dai ba an iya tabbatar da sakamakon wannan dile da aka yi jinkiri da aka yi an samu barin adalci ba to ko bayan kwana nawa aka yi hukuncin bayan kwana 90 na farko ya kare ko kwana nawa aka sake ɗorawa in dai aka gaza tabbatar da barin adalci sakamakon wannan ƙarin da aka yi ko kwana kwana casa'in ɗin ko kwana ɗari ko kwana ma nawa ne tunda sashen bai specifying ba ya saki abu yawa saboda haka gwamnati tana son ta fake da wannan sashe ɗin idan aka fake da shi ma'ana to a nan kasancewar wato it is difficult if not impossible to establish a miscarriage of justice after 90 days of the last address lapses in Malam Abdul Jabbar's case, taking into account the nature of the offense in question being a capital one and the non-bailable per se. Wato question whether da an haura kwana casa'in in wannan shari'a ta Abdul Jabbar kamar yadda sashe na 294 Indo sashe na biyar ya faɗa cewa sai in an iya tabbatar da barin adalci sakamakon ƙarin da aka yi shine hukuncin da za a yi ba zai zauna ba ba za a karɓe shi ba to kasancewa a shari'a malam abdul jabbar yana da wahala a iya tabbatar da wannan miscarriage of justice in ko da an ƙara wani kwana casa'in ɗin, ko da an sake ƙara wani kwana casa'in din me yasa saboda taking into account the nature of the offense in question being a capital offense and a non-bailable in nature dama usually abinda za a iya dogaro da shi a ce an yi barin adalci a wannan shari'a shi ne a ce ci gaba da rike shi malam abdul a gidan kurkuku an ki a bada belin shi an ki a sake shi sai a ce to ai laifin dama ba a ba da beli ordinary laifin kuma is capital in nature to wannan ne dama abin da za a iya kawai la'akari da shi ko da nan gaba a ce an sake ƙara wani kwana casa'in ɗin baya ga na farko wanda doka sashe na ɗari biyu da da casa'in da ƙaramin sashe na ɗaya da ya ce a yi hukunci cikin kwana casa'in to ko da an haura aka zo aka ƙara wani kwana casa'in ɗin aka sake ƙara wani kwana casa'in ɗin to abu ne mai wahalar gaske ka iya tabbatar da miscarriage of justice a wannan kes na malam abdul kasancewar laifin da ake zargi is a capital sannan kuma laifi ne which is non bailable sannan za ka iya wato tabbatar da miscarriage of justice ne dama ta hanyar a ce an ki a sake shi an ki a bada belinsa an ci gaba da rike shi yau kwana ɗari biyar a gidan kurkuku to wannan da shi za a iya kafa hujjar an yi miscarriage of justice to idan aka kuma taso da wannan magana sai a ce to ai laifin dama ba a bada beli laifi ne is capital to kaga anan zai yi wahala ko da nan gaba gwamnati ta ƙara kwana casa'in ta sake ƙara wani kwana casa'in ɗin ba a faɗi ranar hukunci ba zai yi wahala a samu gaɓar da za a take da ita da za a rike ta ko da bayan wani kwana casa'in ɗin suka yi hukunci a tabbatar da miscarriage of justice ɗin to gwamnati sai take son ta makale a ƙarƙashin wannan sashe na 294 ƙaramin sashe na biyar ɗin ya zamana sakamakon zaɓe ya gabato sakamakon kuma duk hukuncin da za a yi zai zama wa gwamnati wato eh, gwamnati ba za ta ji daɗinsa ba tunda kowane bangare suna da jama'a can bangaren malaman maja da almajiransu suna nan bangaren malam abdul dama duk duniya ta san ga yadda suke da yawa to duk hukuncin da za a yi kasancewar zaɓe da yake da faruwa gwamnati ba za ta ji daɗin abin da zai faru ba kowane bangare za su fushi su ki zaɓar gwamnati da jam'iyyarta da ɗan takararta to a nan abin la'akari a nan abin da za a duba a nan wannan babban dalili na biyu na siyasa wato gwamna ganduje abinda gwamnati za ta iya yi a nan shine abinda gwamnati za ta iya yi a nan shine gwamnatin ganduje sakamakon wancan sashe na 294 ƙaramin sashe na biyar da ya ce ko da an haura kwana casa'in bayan gabatar da bayanan ƙarshe ko da an haura an ƙara wani casa'in ɗin an ƙara wani casa'in ɗin an ƙara wani casa'in ɗin sannan aka zo aka yi hukunci to wannan sashe na ɗari biyu da casa'in da hudu ƙaramin sashe na biyar sai wato wanda kusan wato zaka ce wanda suka rubuta tsarin mulkin najeriya nan ma gaskiya bai kamata ma su kawo wannan sashe karamin sashe na biyar din ba saboda kamar ya rusa wancan karamin sashe na ɗaya shi karamin sashe na ɗaya ce lalle ai hukunci kada a haura kwana casa'in abin da ya ce shi kuma wannan karamar sashe na biyar ya ce eh kai ko da an haura din ma an ƙara an ƙara maimakon ma a nan din ya ce ma kada a ƙara ya wuce sati ɗaya ko sati biyu kawai sai ya bar a abin ma'ana ko wani kwana casa'in din aka ƙara aka sake ƙara wani kwana casa'in din to idan ba a iya tabbatar da an samu wato zalunci ko garin adalci sakamakon wannan ƙarin da aka yi ba to ko bayan wani kwana casa'in ɗin so biyu so uku aka ƙara aka zo kuma aka yi hukunci to wannan hukuncin zai tsaya zai za a yadda da shi sai in an tabbatar da an yi samu miscarriage of justice inda muka ce a wannan shari'a ta mala abdu jabar abu ne mai wahala sakamakon wani kari da za a yi ka nuna cewa an samu miscarriage of justice kasancewa nature of the offense din da kuma cewa offense ne which is non bailable to a nan sai gwamnati za ta fake da wannan sashe na 294 biyar cikin baka ma'ana sai gwamnati a nan za ta jinkirta faɗar ranar hukunci da yin hukuncin har sai ta ga abin da zai wakana a zaɓen gwamna da za a yi na jihar kano wannan shine abin da zai iya faruwa shine kuma abin da muke zargi abin da ya sa aka ki a ayyana ranar da za a yi hukunci ma'ana gwamnati za ta fake za ta shiga ƙarƙashin sashe na 294 ƙaramin sashe na biyar tunda ya ba da dama ko an ƙara ba matsala to gwamnati idan yanzu kafin zaɓe ta sa sarki yole ya hukunci ya wanke malam abdul malaman maja za su yi fushi su ki zaɓen dan takarar gwamnati da jam'iyyar gwamnati idan aka ce a wanke eh, a tabbatar da laifi akan malam abdul jabbar yan ashabul kafi za su yi fushi su ki zaɓen gwamnati to gwamnati sai ta samu wani waje da za ta makale ba za a yi ayyana hukuncin ba sai mun ga yadda zaɓe zai kasance sai mun ga yadda sakamakon zaben gwamna zai kasance to a nan ɗayan abu uku ne shi ma zai faru a nan ɗayan abu uku ne zai faru na farko idan idan dakta nasiru yusuf gawuna ƙarƙashin jam'iyyar apc mai alamar tsintsiya ya ci cikin wato wato allah ya ƙaddara ya ci zaben gwamna to za a umarci alkali ibrahim sarki yola da ya ayyana hukunci ya kuma tabbatar da laifi akan malam abdul muhammad nasir kabara saboda me saboda dama tsoron da ake na faduwa zaɓe ne to an ci zaɓa. na farko kenan idan Dr. Nasiru Yusuf Gawo na ƙarƙashin jam'iyyar APC mai alamar tsintsiya, Allah ya ƙaddara ya ci zaɓen gwamna a Kano. to za a umarci alkali ibrahim sarkiyola da ya ayyana ranar yin hukunci ya kuma tabbatar da ya sami malam abdul da laifi a kuma hukunta shi saboda dama tsoron da ya sa aka yi faɗar ranar hukuncin don ka a faɗi zaɓe ne to an ci zaɓa abu na farko kenan ko kuma na biyu idan Dakta Nasiru Yusuf Gawo na ƙarƙashin jam'iyyar APC mai alamar tsintsiya Allah ya ƙaddara ya faɗi zaɓen gwamna. To nan ma za a umarci alkali Ibrahim Sarki Yola da ya ayyana ranar da zai hukunci ya kuma tabbatar da laifi akan Malam Abdul Jabbar saboda dama tsoron da ake na faɗuwa zaɓe ne to an faɗi zaɓa. Na biyu kenan. Ko kuma na uku idan Dr. Nasiru Yusuf Gawuna ɗan takarar gwamnan jihar Kano a ƙarƙashin jam'iyyar APC mai alamar tsintsiya Allah ya ƙaddara ya faɗi zaɓe. To a nan sai a ƙi sa ranar da za a yi hukunci a yin hukuncin sai a gadarwa da wanda zai gaji gwamna ganduje a kujerar gwamnan jihar kano shi idan ya zo ya san yadda zai yi da shara. wannan shine abin da zai iya faruwa wannan shine abin da zai iya faruwa dalili na siyasa mai karfi da ya sa yau kwana ɗari bakwai eh, kwana eh, sori kwana ɗari da bakwai da closing da shi malam abdul ya yi na kes ɗinsa an ki a faɗi ranar yin hukunci balle a yi hukuncin to babban dalili na biyu mun ce magana ce ta siyasa kasancewa tsarin mulki ya bawa ya bi bayani sashe na 294 karamin sashe na biyar ya ce ko an huce kwana 90 din nan ba matsala in dai ba a iya tabbatar da farin adalci ba wanda kuma wannan jira ta malam abdul sakamakon jinkiri da rike shi a gidan kurkuku ba za ka iya tabbatar da wannan miscarriage of justice din ba abu ne wanda zai yi wahala kasancewa offense din is capital offense din is non bailable to gwamnati za ta take da wannan karamin sashe na biyar din ai ta jan shari'ar ai ƙara kwana casa'in din har zuwa bayan zaɓe sai ta ga sakamakon zaɓe me zai nuna idan Dr. Nasiru Yusuf Gawuna ɗan takarar gwamna Ganduje ya Allah ya ɗaddara ya ci zaɓe to za a umarci kawai Ibrahim Sarkiyola ya ayyana ranar hukunci ya kuma fitar da Malam Abdul ya aikata wannan laifi saboda a wannan lokaci tun da dama tsoron da ake ji na taɗuwa zaɓe ne to ba a faɗi ba an ci zaɓen ko kuma idan Dr. Nasiru Yusuf Gawuna ya ci zaɓen ya ci zaɓen ko kuma ya faɗi zaɓen to za a sake umartar sai a umarci ibrahim sarki wala da ya ayyana ranar hukunci a yi hukuncin dama tsoron da ake na faɗuwa zaɓen ne to an faɗi sai ne ko kuma na uku idan gawuna Allah ya kaddara ya faɗi a ki ayyana hukuncin gwamnan da ya ci in ya so shi ya zo ya gaji shari'a malu a jabar ɗin ya san yadda zai da ita su dai ba suka yi hukunci ba ba su kuma za su ce sun sake shi ba misali to wannan shine a hasashenmu a hangenmu yana ɗaya daga cikin dalilai da suka sa lallai aka yi har yanzu an yi a sa a yi wannan hukunci wanda daga ƙarshe abin da za mu la'akari da shi a nan abin da za mu la'akari da shi a nan kamar yadda muka faɗa wato za mu ga wato anya mai hankali zai iya tambaya anya anya wato gwamna ganduje yana son gawuna ya ci zaben gwamna a jihar kano anya ganduje ba bakin ciki yake wa gawuna ya zama gwamnan jihar kano ba anya ba makarkashiya ake yi wa gawuna don ya ci zaɓe a kano ba sakamakon irin waɗannan abubuwa da suke faruwa wanda duk duniya ta san in ashabul kafi wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa a zaben gwamna da za a Kano duk ɗan takarar da ashabul kafi suka sa ƙuri'a shi zai zama gwamna saboda a hanzu a halin da ake ciki a ƙasa akwai ƙuri'a ta kai dubu ɗari shida da saba'in da wani abu wanda aka iya tantancewa ta yin ashabul kafi to a nan sai mai hankali ya tambaya anya so ake gawo ne ya ci gwamna anya ba bakin ciki ake mai ba anya ba makarkashi ake mai ba zaɓe dai za a yi shi kuma zaɓe ne kaci kaci baka ci ba baka ci ba to wannan shine a gurguje a dunkule a ture inda muka ce shiri ne dama na wato na ƙwarya-ƙwarya da zami wanda a gurguje yi shi dalilin da yasa har yanzu gashi an ki ayi sa ranar da za a yi hukunci inda muka faɗi muka yi tambaya me yasa har yanzu ba a sa ba amsar tambayar muka ce ɗayan abu uku ne ko dai har yanzu alkali ibrahim sarki yura yana rubuta hukunci bai gama ba wanda ya kwana ɗari da bakwai kenan wanda daga ran da aka rufe shari'ar da wanda ake tuhuma ya rufe kes ɗinsa ya kamata a fara rubuta hukunci to wannan zai iya zama dalili ko kuma ibrahim sarki wanda ya rubuta ya kammala ya gama rubuta hukunci amma yana jiran umarnin gwamna ya ba shi dama a faɗi da za a faɗi sakamako kuma ya tabbatar bai samu wani abdul da laifi ba ko kuma ya kammala ɗin ya samu wani abu jabbar da laifi dai ana jiran umarnin gwamna dole ɗaya daga cikin abu uku nan ya zamana shi ne ya sa har yanzu ba a ayyana ranar da za a yi wannan hukunci wanda mun faɗa saura kwana ashirin da bakwai ya ashirin da biyar ya rage wa'adin kwana casa'in ya cika wanda wa'adin zai cika ran ashirin da takwas ga wannan wata na sha biyu da muke ciki to wannan shine dalili na farko sai muka ce dalili na siyasa kuma babban dalilin da ya sa na siyasa ne wanda ya sa har yanzu aka ƙi a kan a faɗiran da za a yi hukunci a zo a yi wannan hukunci wanda shi muka bayani yanzu na siyasa ɗin to wannan dai shi ne halin da ake ciki yau uku ga wata sha biyu shekara ta dubu biyu kwana sittin da biyar kenan daga bayanin wato ƙarshe da kowane ɓangare na shari'a suka yi ya rage sura kwana ashirin da biyar wa'adin kwana casa'in ya cika wanda wa'adin zai cika ranar ashirin da takwas ga wannan wato wata na sha biyu da muke ciki inda kuma muka faɗi gwamnati a hasashenmu a hangenmu tana so ta take ta shiga karkashin sashe na 294 karamin sashe na biyar inda ya ba da dama ko an haura kwana 90 din babu matsala saboda haka kasancewar zaɓe ya gabato gwamnati za ta da gangan a jinkirta wato yin hukuncin sai ta ga halin da za ta tsinci kanta a zaɓe in Allah ya sa ta ci zaɓe to a ba da umarni a tabbatar da laifi a kan malam abdul a hukunta shi tun da dama tsoron faduwa zaɓe ake to kuma an ci zaɓa ko kuma idan ɗan takarar gwamna bai ci zaɓen ba nan ma a ba da umarni a hukunta malam abdul tun da dama tsoron faduwa zaɓe ake to an faɗi zaɓen ko kuma ɗan takarar gwamna bai ci zaɓen ba a ki hukunta a ki bayyana ranar hukuncin da hukuncin abin gwamnan da zai gaji gandoji ya zo shi ya gaji shari'a Mallam abdul ya san yadda zai da ita to zai ɗaya daga cikin abu ukun nan dole shi ma ya zama na dalili na siyasa da ya sa har yau aka ki a ayyana ranar da za a yi hukunci a wannan shari'a ta malam abdul muhammad nasir kabara daga ƙarshe muna cewa mai hankali shi yake gane furfurar tinkiya furfurar wato a tinkiya saboda haka a nan muke cewa assalamu alaikum